الله وبركاته ci gabanmu da karatun littafin Rishadu Salif jiya mun yi karatu amma muka cewa mu sake saboda rikodin wanda ba samu yi ba wanda yake mutu sarfin wanda ba masu ya yanke ina zo idan Allah ya sa aka kammala karatu yanzu akwai full cassette wato cikakken kasa ko da mutum yana so ya saya ko yana so a yi masa don ya amfana da shi a gida yana iya yau da aka muka bukaci cewa mu yi karatun jiya yau mu sake maimaita a jiya mun kwana bayanin kwace yadda ake mayar da kwace ko wanda na ce kwace ba fashi da makami ba ne ba sata ba ne amma laihi ne amma shi mai kwace ba a yi mai fashi abin nan hukuncin dan fashi ba a kuma yi mai hukuncin barawo ba a yanke masa hannu ko ba a rataye shi ba a yanke mai hannu da kawa ba a kuma kora sai sai dai a sa biya wannan abin da ya kwata kuma gwamnati ko alkali ya duba gwargwadon irin ladabi wanda ya kamata a ladabtar da shi don irin wannan in ci gabanta cikin daular musulunci ta da hankalin jama'a ne matuka mutum ne kayo ka amsu wanki da guga ko ka amsu sabon dunki shi kenan sai shi ko yana da larura zuwa kano ko gariya ba shi da riga Zai ya wanda ya kaso ciki da ya cikinta da wando da uwar sai ya rike ce zaki wannan ta ba na saki ce zaki fa ki ba na ba wuka ba sanda sai ya ja kai ma ka ja in ka ja hannunka ya zafi ka saki to wannan ya ke ce makwaci yajibu raddu ainihin maksu ya wajaba mayar da ainihin abin da aka kwata don abin da aka kwace don abin ya kai kotu to kotu za ta sa a mayar da ainihin wannan abin wanda an ka kwace bayan fata idan abin ya kwabci ya kubce ko an sayar ko an cinye ko an halakar ko an kyauta da shi da minal misliyi bil misli sai ya biya misliyi da misliyi idan gero ne ko dawa ko wake ko masara ko shinkawa shi ake ce ma misliyi to sai ya biya da irinsa wal muqawwam bi qimati idan ko muqawwam ne shine abin da ake yi wa kuɗi kamar riga ko wata dabba to sai ya biya shi da kimar sa yawmal gazbi ranar da aka kwace ran nan za a biya ba ran hukunci ba wa bi naqsihi idan wajen kwacewar da abin ya zauna can wajen sa har ya lalace ya rage yukhayyaru rabbu sai a ba mai shi zabi bai na kisan, tsakanin ya karbi abinsa haka nan na kasashe watan ne kimata mata ko kowa sa shi ya biya shi kudin abin ce ba na so ka rike a yi mai kudi ka biya ni wafi bai idan kuma ya sayar da abin ko da aka zo aka yi hukunci ya riga ya sayar to za a ba mai shi zaɓi bai na ijazatihi tsakanin ya zartar da cinikin wa aka zai zamana ya karbi kudin cinikin wata alati ko ko ce bai sai ba a dawo mai da kayan shi shine ya dawo da su wa ghasib idan shi wanda ya kwaci abin kuma ya je mai jinaya wato ya masa wani eh, musula ya mai wani makalam to za a ba mai shi zaɓi bayan aka rihi ma al'arshi tare da ya karɓi abin shi da kuɗin aibin wannan aibin da ya same shi Wata miyi ko ko ya ce ban so tun da ka lalata shi a mai kuɗi ka biya ni ka riƙe shi haka nan kai jinayatul ajanabi idan ko ba shi ne ya mai wannan aibin ba wani mutum ne can na daban shi ne ajanabi to za a ba shi zaɓi dai hayo mai shi bai na tarmini gasiri ko dai shi wanda ya ƙwace abin ya biya shi kuɗin abin shi wa aka bihi ma arshi ko ko ya karɓo abin shi wajen gasibu sannan ya zo wajen ajanabi a yi mai kuɗin wannan aibi ɗin ya biya shi shi kuma walau bana ala sahati da ya je shi mai kwace ya yi gini a akan filinka wato filotinka au raka bil harkati ko ko ya binke maka kyalle kamar ka so yaji zai kwace ya je dinke lazima rabbi ya lizince shi ya mayar da wannan kyallen ko ya mayar da wannan hilin raka'a lallawa fi safinati amma banda allo ga jirgin ruwa kana tukin jirgi shi ma yana tuka na ya sai nashi ya bude to sai ya ganka kana da wani allo sufiya sai ya zago ya ce ya dauka kai riki ya ja ka ja ka galale in baka saka mai ba jirgin ka zai dai ruwa sai ka saka mai sai ta ya toshe nashi to nan ba a cewa ka bashi allo ne sai dai a yi ma allon kuɗi shi biya ka domin idan an cire allon yana yi wa da jirgin da wanda a ciki duk su halaka don haka ba a cewa mai da allon illa an yi mana garakwa sai dai an amince ko an cire wannan allon jirgin ba zai nutse a ruwa ba to sai ya baka allonka bayan waɗi'a idan ya ɓaci baiwa wani ya take ta mahuwa zane. wannan mazinaci ne duk abin da hukuncin zina ya kama shi za a yi mai falau gari mai kimata yau da ya biya kima wannan abin sun mawuji da aini sai kuma daga baya aka samu wannan abin hannunsa inda hukunsa fahiyya da to shi adda bayan ya biya kuɗi sai aka samu abin to zai riki illa an ya kuna akhbaha sai dai in ya ban ya koye ta ne da gangan don in ya biya kuɗi ya mallake ta wanda radda aka zuwa to nan mai ya samu ya dawo mai da yan kuɗin sai ya karbi kayan shi na'am A'a, allo na jirgi katakai da ake yawa eh eh ba filafilai ba kamar katakai da ake jikinta ka san falle falle take to ko shi akan samu su fiya a rike domin in wani abu ya samu wani wuri a sa nan take a ruhe eh to yazo ya ga wani a aje ana jira in ya hude a gyara sai dauka an ka ja ya ja sai ya janye da in an tashi hukunci ba za a ce a cire allon a bashi ba sai dai a wa allon kuɗi ya biya sai dai in an zan ko an cire allon ga jirginsa jirgin nashi ba zai ɗebi ruwa ba to wannan sai a bashi allonsa na'am a to ka taɓa ganin jirgin ruwa a tudu inda ba sassaƙa ta aka yi ba ai ka ji ana magana aka ce sai dai in ba za ta nutse ba نعم وهل يلزمه رد غلتي يلته biyan galla abin da ya ci na amfanin wannan abin ya zama dole ne ya dawo da shi kamar ya kwace maka jaka ya ta ya kwashe duk takin da ake danai wajen mangala dubu da za a ce ko wace mangala a yi mata kuɗi ya biya ko ko a'a tun da dabba ce ta ci kara ne ta sha ruwa ne ta ci harawa ta da wane ne da sauransu shi kenan ya ci wannan amfani kalam bil ya dan yanzu yace mu bil aqari in gida ne ko gona Ya ci amfanin sa zai biya lal hayawani amma ban da dabbobi wakila an ce bal a'a la shay alai ba komi akan sa bil jami'i ga duka wakila la shay alai fi magtalla an ce babu komi a kansa ga abin da ya ci na amfani abin da ya galla da shi a wanta ba koyi amfani da shi ba komai fil jami'i to bayan wannan ba to abin na karanta wakila la shay'a alaihi fil jami'i وإلى بل qila balla a alayhi bil jami' بالجريء وكيل لا شيء عليه فيما قتل أو انتفع ويوكل درس وانت ما قتل يا أتي تواهيته بل بالجميع بعض ايه ياهي يلزمه في الأكعاد بل في الجميع zai biya duka ya yi kyau eh, ya yi kyau wannan ko da ya sa ya canza sharhi duk jami'i din ya yi kyau ya biya duka sannan aka ci dan in ya zan lashe alai bil jami'i kuma aka ce lashe alai bil magatalla ya zan ta karari amma can yalzamu hu bil aqari lal hayawani dan ya ce bal bil jami'i duk zai biya an ka ce kai lashe alai bil magatalla awin tafa'a eh babu ta karari kenan amma an sa ladin nan can aka sake dawowa da lanan da ya zanta karari ya yi kyau wato wakila balhir jami'i an ka ce a zai biya galla da gallar da ya ci duka ga ko gidaje ne ko dabbobi ne wakila aka ce lashe alaihi babu komi a kan sabi magitalla cikin abin da ya ci na galla a wanke ba ko amfanin da ya yi wa yukalu garsu huwa bina'uhu bi qimatihi makalu'an kuma ana karɓar ginin sa abin nan da shansa waje na abu da kinin sa bi kimati da kima sama kalu an cilara kamar yin shi ne misali masallacin nan an ɓace hilin wani aka zo aka yi ginin nan to in an ka zo kotu sai kotu ce yanzu ginin nan idan an ka buge shi an ka kwashe bulo ne an ka tara can yana nawa sai a ce yana dubu hudu misali a ce to yanzu mai rushewa ya kwashe ana biyan shi kamar nawa a ce dubu ɗaya sai a ce to kotu ta san an rushe an kwashe kai mai hili ka ba da dubu uku ka cire dubu uku na mai aiki wanda ka biya shi eh, dubu ɗaya eh, na mai rushewa in yana gini eh in yana son gini eh in ba son gini ya ce a ce gihirinsa yake su an ɓata mai hili <laughs> eh ko kuma an daza gwaba da wane ne da wane ne a ce to yanzu itatuwan ya an ka sare su an ka tara su can kamar mai saye don ya kona in ya to zai saye su a nawa a ce misali dubu ɗaya ce to wanda zai sare fa a ce ana iya biya ne ɗari uku ya sare ya bambaɗe ya tara a ce to ba shi ɗari bakwai eh, eh, eh, dama da an gama ciniki sai ya kama ban ruwa in gidan ne kuma sai ya kwasu kane ya tare in bai da wurin zama na'am wa ma la qimata li maqlu'ihi majana abinda ko yanzu in an rushe to abin abin nan in yana rusashe bai da kima kamar fenti kamar filanta kamar irin abisto din nan silin na abisto in an ka abin nan bai da wuya ya koma eh to irin wanda bai koma wannan ba a sahi cikin da shi wannan gaban zani wai umar ana umartinsa da kan ya cire iya shuka ta bi bani in warkon damana ne sai a ce je ya cire shuka ta ba a son ganin ta in ya shuka masara a ce aiki wurin shinkafa ake so a yi a wuri saboda haka masara ba ta wurin shinkafa je ka cire maza maza ba ba da in ko bayan lokacin shuka ne kamar an yi maimai ko masara ta fara maburkati ya taru kuhu bi ujar milla sai ya bashi amma ya biya kuɗin haya zuwa kaka da wannan shi ne fasalin hukuncin kwace kun ga ba a ba a ce a buge a ɗamre ko a buge a yanke ko ba dai hukuncin fashi ba hukuncin sata don shi ko daga shari'a turawa ana ce mai nuna ƙarfi basulon eh. ma an kana hu in ƙada nafsin aw malin min malakatin a falam al damina wato wanda duk ya ya samu dama shine ma amkana wanda yake yana yiwuwa gare in ƙaza na ya tsamurai au malin ko wata dukiya min malakatin daga halaka falam ya tsal sai zan bai yi ba ba mina to zai biya wannan dukiyar ko wannan ran an gane ko eh kamar yaro ne ko abin nan kamar mutum ne ya faɗa kwakwara sai ya riƙe ƙarfin nan yana don Allah mallan kama hannuna don Allah mallan kama hannuna kuma kana iya ka ka riƙe shi bai faɗa ɗin ba sai ka kyale shi har ya faɗa ya faɗa ce ya tarar da dutse kai na ya wace to ka kashe rai za ka biya ba a kashe ka amma dai kai za ka biya diya sai kai ka kashe shi da kuskure eh to haka kai tilabi amdan kamar yadda zai biya shi idan ya halakar da shi da gangan au khata'an ko kuma da kuskure wal manfa'atul maqsudatu kal aini kuma amfani wanda yake shi ake nuhi da wannan abin to wanda ya talafa da shi ko wanda ya ciya ya talafa kamar abin ya talafa ne shine ne misali da alkyabba menene amfanin alkyabba tuntaye eh to wani ne ya zo ya kama tuntaye alkyabba wani zai yanka yana da Allah malam kai mai magana ya bari yana jin magana ka kaki har ya yanke to kai ka yanke mai alkyabba sai ya kai kotu ka biya wa zal yasiri yalzamu ma na kasa yalzamu ma na kasa idan ko kaɗan na ne aibin ba duka ya halaka ba ɗan kaɗan na ne to zai biya gwargwadon abin da wannan aibin ya ba shi ba ba wanda ya buɗe keji ko kurki shi ma 'ya'yan tantabarun da a ciki idan sun ka hita wannan da ya buɗe kejin shi zai biya wa in tara ka ko da tashin tsuntsayen ya yi jinkiri bayan an buɗe ba su akwai kowa ba sun yi kamar awa biyu suna ta yawo kamin su gane akwai kowa sannan da zuwa gane sun kai ta hita fir fir fir a sun ka ciyaye to kai ka bude kai wato kai ka halakar da su sai biya ah, ah, ka kaidi ah, abdin kaman bawa wanda an ka buga mai mai saboda kai ya gudu sai ka zo ka bude marin in ya gudu kai ka biya ne da batin ko ko an amre dabba sai ka zo ka kwance sai ta bi daji kai ka biya au ta hariki wasiƙatin ko kuma akwai wasiƙa ta a girmin na wani bashi wanda in babu wannan wasiƙa bashin ya halaka sai ka ɗauki takarda ka kaɗa wuta ta ƙone to ka ƙone mai dukiya za ka biya shi wa kadmi shahadatin ko ko eh, kai ne shaidu na wata dukiya wadda a tsakanin wani da wani in baka ba da shaida ba wannan dukiya ta halaka to sai ka ƙi ba da shaida to wannan dukiyar da ka ba da shaida don a karɓo ta hannun mai ita a ba mai ita to kai za ka biya ta shine ya tawabi almalu wadda dukiya za ta halaka da ita wasiƙa ko kuma wannan shaida din warakibud dabbati haka wanda ya hau dabba duk abin da tattaka lokacin da yake bisa gare ta shi ka biya wa ƙa'iduha da wanda ya jawo dabba lokacin da kake jaye da akalan doki ko na raƙumi duk abin da ya take kai kai kai asanadiya za ka biya wa sa'iqu da wanda ya koro ta kamar direba kenan yayin eh, shine sa'iqu direba wato wanda ya koro dabba din shi ma abin da tattaka lokacin shi ka biya wa muqibuha da wanda ya tsayar da ita haisu laysa lahu inda ba ya da dama wato ba ba shi izini ba ko ba dama a daure dabba wurin to sai tsayar da ita wani yaro ya biyo sai ta shure shi ya mutu to kai kai zaka biya kuɗi shi wa min sukul kalbil aquri da wanda ya rike kare wanda yake mai cizo in ya kashe awakin mutane ko ya kashe wani yaro kai ka biya wa zuljidaril makufi su kuduru da wanda adda katanga wadda ake jin tsoron ta faɗi katanga ce ta riga ta yanka can ta yanka nan ta saki ya uwarta tana faɗin ku tallabe ni an ga cewa ne katangan nan ka buge ta ba ka buge ba sai awaki sun ka zo suna kwanta da hanci suna sha hanci sai ta faɗi ta danne su kai ka biya ko yara ko wani makaho ko wani tsoho ya hito da gona ya tsaya ya huta sai ka canza ta haushi to kai ka biya wal ajama'u amma dabbobi wal ma'adinu da ramu irin abin nan ramun gina ƙasa ko ginan kuza wal bi'ri wal bi'ru da rijiya na gairi sun in ba da aikin wani mutum ba mu jubaru wannan banza ne duk waɗanga wanda sun kashe banza ta kashe shi an gane ko karar isra'il kamar tun kuɗi mai tunde mutum da ya zo ya haɗu da kai a hanya ya ce maka kayan ka kayanka ka. zaɓi guda ka ce Allah ka yi hankuri mallam ce in hankuri ina magana kana ɓata ni lokaci ka aje ni ce ka tafi Allah ka yi hankuri sai ga yana haka yana ƙoƙarin sa ma hannu ne ya don ya riƙe gora da kyau kana da irin takobin nan ɗan asali ma jini na wuce ce to in haka in haka ta in haka yi min wani abu za a raba ka da ranka in baka hankali ba ya ga ya daga gora kai abin nan sai ga kire ne ya faɗi can to ka kashe banza kai ma eh an gane ku shi ne da sa'ili nan ko mutum ne ko dabba ne wai za ka dama farisa ne idan mahayan dawaki biyu su ne baradin ne biyu sun kai karo fadiyatu kullin ala aqilatil akal to diya kowannen su dangin wancan su ka biya shi ne jiya yi misali da cewa kamar eh, ba zan ware da bagogiri misali eh, sai suka wanga ya hau doki wanga ya hau sai suka yi karo sai suka mutu to gobira su biya diya ba zan ware zan wara su biya diya bagogiri shi ne misali an gane ko to wa farasu amma dokin sa, bi mali cikin dukiyar sa za a biya shi eh, abin nan sai a ɗebo dukiyar marigayi ba gobiri a biya dokin marigayi ba zan zamfari a ɗebo dukiyar marigayi ba zan mare a biya dokin marigayi ba gobe lalmar ka bani amma ban da jiragen ruwa jirgin ruwa biyu sun kai karo A adiyar rayuka tana nan waɗannan su biya na wancan waɗancan su biya na wannan amma su waɗannan jiragen ruwa waɗanda sun kai karo mahalla ahaduhum man akar wato jirgi ya kashe jirgi saboda haka babu babu diya jirgi ya kashe jirgi yan ba a cewa a biya biya jirgin wancan da jirgin wannan sai dai rayukan kawai dangin wancan su biya diya wannan dangin wannan su biya diya wancan jirgi ko ya kashe jirgi shikenan abin nan an gama babu wani abin nan an gane ko wayar kawo amce ake wayar kawo haka nan kada ruwa abin nan kada kayayyaki cikin ruwa kawal garaki don tsoron nufewa an yi lodi ne za a yi wani kasuwa cikin jirgin ruwa ana ta tahiya sai kaya ashe sun wa jirgi yawa yana ta yi ya karkata ne ya ɗebo ruwa in an zo wani ya sake malayewa ne ya ɗebo ruwa an ka ce to in wa ba hankali ba jirgin ga zai nutse ce to bi a shawara aka ce a ta rage kaya aka yi ta ɗiba ana kaɗa ba diloli har jirgi ya bada ya zan daidai to idan an ka zo tasha an ka sauka lahiya wato ga sai a raba wannan kaya bi hasabil amwali gwargwadon dukiyoyi ba ka ce a to kan dila ta gata babu wannan magana yanzu ba mai kaya wannan ragowar kayan da sun ka halaka ne ga abin da an ka tsira da su to sai a sayar da su in an sayar kai nawa ka rasa ya ce kaza to ce to ya kamata a baka kaza kai nawa ka rasa ni ma kaza ne rasa ce to ya kamata ka samu kaza sai a raba hasara gwargwado an yi hasara waɗancan an tsira da waɗannan kun gane ko da wayar mani ma'azijin nari birri wanda ya hura wuta lokacin iska ta ci kayan mutane ko gidansu zai biya wannan kayan ko dukiyar kamar tilin ma'i kamar wanda ya sako ruwa ruwan ya zo ya halakar da wasu dukiyoyi ko ya halakar da wasu rayuka shi zai biya wa hazirin bi'i haisu yumna haka wanda ya rijiya wurin da aka hana shi ma uh, in wani ya fada cikin rijiya ko wani abu ya faru shi ne biya wa malu dhimmi kal muslim kuma duk wannan hukunce hukunce da muka tawo da su da dukiya kahirin amana daidai take da dukiyar musulmi wayar manu khamrahu hajjiya tai zaka biya eh illa an yuzhira sai wani ya bayyana da giya a fili wannan in ka zubar ba kai da yi ba yana shan abi ta cikin ɗaki sai ka zo bayan bukka sai ka kunna wuta kana toyi iska ya tazo sai bukka ta kone za ka to ana tambaya ta yi dami dami ka rasa ya ya rasa kaza ya rasa kira. to har da yan giya ce da yake sha da ma ta kone ciki Zai a yi mata kuɗi dukka biya wajina ya tusabi wal majanun laihin yaro da mahaukaci fi mali cikin dukiya ta za a biya in ya ɓata kayan wani to shi zai biya da dukiyarsa sai in abin nan ɗin ya yi nisa da yawa wannan ah, shi a hukuncin wato ƙin taimakawa ko kuma aikata abin da bai kamata bai a jikin makwabta na haka in kuna gyara ku gyara fasirin manista ya kashe umin yadihi lazima hurar dubu. wannan babe wato ya yi kama da wancan babe na gazi amma ba na gazin ba ne an gane ko wannan branch ne na rashin gaskiya wato yana yiwuwa mai kwace ne ya kwace sai dan ma baka sani ba ko kuma ka sani to ran da duk kotu ta yi tsinka yi wannan ko wannan din to yadda za a yi a dawo ma mai kayan da kayan shi shine wannan bayani yake wanda duk aka sami wani abu na wani hannunsa ya lizinta ya dawo da shi lahun ruju shi kuma wanda aka sami abin hannunsa aka karba ya samu ya dawo ala ba'i akan wanda ya sai da wannan abin bisaman ya karbi kuɗinsa. shi ya kwace ya sai ma baka sani ba to sai mai shi ya zo ya ce wannan abu nashi ne aka bincika aka tabbatar da nashi ne to sai ka bashi abin shi to kai ma kuɗinka da kabba sai ka dawo wajen wanda ya sai da ma ka kuɗinka wani raddihi aka zulbina iwal garsi bi kimatihi ka'ima to nan akasin wancan wani rabbi shi mai filin ya samu aka zulbina ya riki ginin wanda aka yi walgarsu da dashen da aka yi bi qimatihi qa'ima amma da kima ta tsayayya ba makalu'iya ba kima tsayayya kamar ginin na a faɗi tun daga farkon gini masu foundation har zuwa tammat nawa aka kashe wato min awwalihi ila akhirihi min alifihi ila ya'i duk abin da aka kashe a lissahi a ce total gidan nan ya tashi ma mai ginin sa a kaza to kai mai hidi kawo ka biya ka ɗauki ginin an ban ma ko kuma gonan nan lokacin tana huruminta tun daga farkon haƙa ramu da dasa itatuwa da ba su ruwa da wahalar da aka yi da kone a yi da zai yace ce yanzu tuhuwa gonan nan ta ta sama mai ita a kaza to da ka biya shi ka ɗauki gonan shi ne biki mata mati ba. bayan a ba idan ya ce a a na ni ga kuɗin da zan biya wanga gini ko kuma wanga itatuwa da ba al'akar kimatul arzi bara'a to shi wanda ya gini ko wanda ya dashe sai ya biya shi kudin ƙasa da tana fili ya biya shi kudin fuloti ko ya biya shi kudin harar gona wadda ba ta da shuka bayan a ba idan shi kuma da aka ce ya biya kudin kasa ya ce shi ba ya da kudi ginin da ya biya can ya kudi yanzu ko ko ba shi da shi ishtaraka bil kimatai da shi kenan yanzu gida ko gona ta zama tasu su biyu sun yi tarayya da gwargwadon kimomin nan guda biyu wannan yana da kima gini wannan yana da kima fili ko wannan yana da kima dasa itatuwa da ba su ruwa da rayar da su shi ko yana da kima fili sai a yi kiyasi ginin ya ci nawa ya nunka kuɗin filin nawa gwargwaro je ya nunka wannan sai a kasa shi haka nan a cire mai na shi ko ya zamani saura haka nan kuma gonar. wa mustawridul amati wanda ya abin ne ya haihu da bayan wani idan ta a hannun gasibin in ya kwato ya sawo ta ne ga wanda ya kwato ta aliman kuma ya san kwato ta an kai fahuwa kahuwa shi ma kamar shi ne shi ma kamar shi ne eh shi mai sai shi ma hukuncinsa guda da na mai kwace Ba in waɗi a fahuwa zane eh shi ma ba sai ba shi ma mazinacin ne kun gane ko don haka mai baiwa sai ya karbi baiwa sai da ɗan tabawa ne dan wancan da ya haifa da ita wai la in ko bai sani ba a kaza shi mai a kaza sai mai baiwa ya karbi baiwa ta yi wa kimatul waladi kuma a waɗa ne kuɗi ya biya wannan ɗan wa huwa hur ya zama da wakila bal kimatu a hanka ce a kimata a kimata kawai zai karɓa wai ya umu waladin daga nan ta zama umu walada wallahu alam Allah masani nan ma kwana jiya yan baje. a yau ma ko na'am a eh, in dai ya sani duk ko menene in ya sani fa huwa ka huwa duk yadda za a wancan haka za a yi mai Allah ya gata na'am a wannan cikin babin asalin da muka wuto ne eh shirki eh sai na zo na ce maka wannan eh wallahi tallahi a naira ashirin ke wace na eh sai ka bari ban naira eh sai ka bari ka eh karshe sai ka je ka bincika a naira goma yake gari eh sai ka da auka ce ba kudin ka kai ma karya gaba ɗaya ko ko naira goma din za a karbe a bashi naira goma ya ba. eh asalin cirikin da tukuna kai kana da khiyari ne eh eh tunda ya cinikin murabaha ne eh idan ya kuskure wajen lissahin kuɗi ya faɗi kaɗan za a walwale idan ya yi ƙarya ka gane ƙarya ce za a walwale Eh. kuma in ya dawo da kai ne ya yi maza maza ya ce to <laughs> a ban magana kai a cire kudin kai a ban na gaskiya ta gani eh ce ka ce min ga yadda yake kuma na saya ga yadda yake to yanzu magana dai eh da na ce ma 25 ko eh to yanzu a sha biyar yake saboda haka a tsaya akan naira goma sha bakwai to shi na sai a tsaya eh na <coughs> to sai a kira sallah

a ga kila kila ne ko a gida ai an yi ga an yi addu'a Allah ta ka da ni zai haka aka wa mata mai murna in ka zo sai kai haka ka ji a kan, lamu na ji labari an yi abin an yi aure Allah ya tabbatar da alheri da sai an yi haka eh sai ka dani magana aiki da aka yi muna ba shi wanda muna cin gajiya ta tun yanzu na maganan sa fanka yanzu abinda muke nema dama shekaran jiya mun tashi da muna neman dubu biyu an samu ɗari da jiya yanzu ya rage